Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare na yau Litinin biyu ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya amince da shawarar da kwamitin mai ba shi shawara a kan tsaro ya bada cewar ya kamata a daddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro da ke hannu da suke da hannu a cikin sake tireloli da yawansu ya kai 295 na man fetur wanda aka kama su akan iyakokin kasar akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda kuke kallon wannan dambarwar lambar mu kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar haka kuma muna tafi da labaran wasanni amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci ana ci gaba da samun bullar cutar coronavirus mai haɗari sosai a wasu sabbin ƙasashe a yau litinin a daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a china inda ta samo asali ya yi ragu mafi yawa da kashi kusan Uh, da ya mako na shida sa'an samu mutane kuma da dama da aka sallame su daga asibiti. Hukumomin kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen China ya ninka adadin waɗanda suke cikin ƙasar kusan da kashi tara. an samu bullar cutar a biranen new york berlin da kuma moscow adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya karu da ya kai mutane dubu uku da suka hada da waɗansu eh, amurkawa guda biyu da suka mutu kuma adadin mutane da suka kamu da ita a ƙasashe sittin yanzu ya karu zuwa mutum dubu tamanin da tara tedro adhano Darakta janar na WHO wanda ya bayyana hakan a cikin bayanansa da cewar an samu karuwar cutar a faɗin duniya a ƙasar China da ta samu asali inda kuma har yanzu ake ta ƙoƙarin magance ta inda yanzu aka samu mutum 206 wanda shine mafi karanci tun daga ranar 22 ga watan Janairu. koriya ta arewa ta karbi wasu ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin koriya ta kudu yau litinin wannan shine karin farko da koriya ta arewa ta harba makaman a wannan shekarar makaman dai an harba su ne daga yankin wunson kusa da gabar teku ta yankin koriya ta arewa a gabashin kasar a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta koriya ta kudu ba su dai bayyana waɗanne irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke iya kaiwa. harin dai na nuni da cewar koriya ta arewa za ta ci gaba da nuna takala duk kuwa da matakan gaggawa da ta ɗauka domin yaƙi da cutar coronavirus hukumomin koriya ta arewa sun yi gargadi da cewar matakan kariya da suka ɗauka wanda yake na ƙasa baki ɗaya sun kira shi da a gudu tare don a tsira baki ɗaya ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murnar amurka a nan birnin washington dc ɗaya daga cikin masu neman jam'iyyar democrat ta tsayar da su takarar shugaban amurka peter george ya fita daga cikin takarar a lokacin da yake ganawa da magoya bayan sa jiya lahadi tsohon shugaban karamar hukumar bend ta kudu da ke jihar indiana ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar amma bai bayyana goyon bayansa ga sauran 'yan takarar ba amma ya ce zai iya bakin fama don ganin jam'iyyar su ta democrat ta shiga fadar shugaban ƙasa ta white house a watan janairu mai zuwa Buttigieg shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya bayyana a fili ƙarar cewar ɗan luwaɗi ne. Ya ƙara da cewar yana fatan ya aiki ya aika da saƙonni ga mutane musamman yara da kuma 'yan mata da ake nuna ma wariya a ɓangare daban-daban. Buttigieg, Buttigieg ya kara ya kare kan matakin da yake nuna cewar kan yana kokari don ya ga cewar an kawo wannan an samu dan takara guda ɗaya tilo wanda zai iya ja da Donald Trump. a jiya lahadi wani alkalin gwamnatin tarayya a nan amurka ya yanke hukuncin cewa an naɗa babban daraktan hukumar ba da 'yancin zama 'yan ƙasa ken Costellani ne ba bisa ka'ida ba saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na takaita lokaci da mutane masu neman mafaka suke da shi kafin su gabana domin tattaunawa. an da ya gabatar da karan ne a gaban alkalin a madadin wasu mutane 'yan kasar honduras bayan darakta bayan darakta ken ya rage lokacin da ya kamata a gurfanar da mutum don ya amsa tambayoyi daga sa'o'i 48 ko 72 zuwa rana ɗaya. A baya dai alkali Randolph Moss ya yanke hukuncin cewar a miƙa waɗannan shari'o'i zuwa ga hukumar ta shige da fice na waɗannan mutane 'yan Honduras su biyar. a gaida yusuf aliyu haramde da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da shawarar da kwamitin da bai bashi shawara kan tsaro baba ga naman gunu ya bada cewar abu daddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro da suke da hannu a sakin tireloli na mai 295 wanda aka kama su akan iyakokin kasar. Ga dai Umar faruk Musa da karin bayani a cikin wannan rahoton da aiko mana. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba da amincewarsa ga shawarar da kwamitin bincike da mai bashi shawara akan sha'anin tsaro jiran muhammad babagana mangono ya bada na a gudanar da cikakken bincike akan yadda aka yi tirilolin nan na mai 295 suka arce cikin najeriya tare da tabbatar da an hukunta duk jami'an da ke da hannu akan wannan badakalar domin ya zama izina ga 'yan baya shugaba buhari ya ba da amincewa shi ne bayan da shi mai bashi shawara kan sha'anin tsaro janar muhammadu baba gana ya gabatar masa da rahoton da wani kwamiti da ya kafa ofishinsa ya gudanar dangane da wannan badakalar da ta shafi kare dokokin najeriya na ƙasa da ƙasa musamman maganar shigowa da tiriloli na man fetur daga kasashen waje zuwa najeriya ko kuma daga cikin najeriya zuwa kasashen ƙetare na tuntubi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro janar abdulrazak umar mai ritaya domin in ji karin haske dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin a tabbatar da ba a yi rufa-rufa wurin wannan binciken ko kuma hukunta waɗanda aka kama da hannu a wannan badakalar ba kamar yadda shuma muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi rage ta tana bukatar mutane wanda suke masu tsarkakakken zuciya masu kishin ƙasa masu kuma rashin kwaɗayi idan ba su aka samu ba hana ɓanna tana da wahala mana wala tana da hana wahala saboda kar ka manta su jamia jami'an tsarin nan fa su ma a cikin al'umma suke suna ganin yadda abubuwa suke faruwa wannan ya yau ya tsallake wannan ya yau ya goce wannan yau a kau da kai haba su ma ai abin da 'ya'yan adam ne amma mafi alheri mutumin da yake da tsarkakakkiyar zuciya yana Allah abin da ya sa shi wannan tsoron Allah ne yana Allah wani falasafa ne ko kuma wani eh, eh, wata aƙida ce daban Allahu a'lam amma dai tsarkakakken zuciya da rashin kwaɗayi da kuma sanin abin da ya kamata a yi ya san aikin da wannan su ake nema yanzu tun da shugaban ƙasa ya shigo cikin wannan magana har ya ba da wannan umarni mm. kana ganin shugabannin tsaro ko bangaren tsaron da ke da hannu a wannan lalurar ba za su ɗauki matakin da ba za a gan da laihi dumu-dumu a cikin rufa-rufa ba? a wannan ai baka tubi ne kamar a rubuce yake duk mutumin da yake wani ashe aka nema a eh, fito da abun fili ko a tona masa asiri ai ba abin da ba zai yi ba ya tsira ba abin da ba zai sai dai kamar yadda ba bahaushe ke cewa mai son kayanka ya fi kawai idan shugabanni suna son su yi abu to shi su koya nan mutanen wayo in sun matsi na abun akwai mafita sai dai ba su matsi da shi ba kuma a zanci faɗi ne to shi kenan sai a yi wannan ya faɗa kuma gobe a yi wani abu daban ka ji gaskiyar magana janaral abdulrazak umar kenan mai ritaya mai sharikan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya ibrahim katsina shi ma tsohon jami'in tsaro ne na kasar kuma ya min karin haske dangane da muhimmancin wannan matsayi da shuwa muhammadu buhari ya ba da umarnin a yi ba wannan abu ya yi daidai saboda aikula ita ce shugabanci bai yiwu a ba mutane amana su ci amana kasa in har za su kyale waɗannan dokoki ɗari biyu da tasirin da wajen biyar su wuce ba tare da ilimi ba aikin amana kasa ya yi yawa ma saboda ka wannan bincike da aka ci an yi daidai kuma allah ya tabbatar da alheri ya sa a gano waɗanda ke da hannu kuma a ɗauki matakin da ya dace. to kasan ana zargin jami'an tsaro da rufawa junansu asiri akan lalura irin wannan idan ta taso ta yaya za a tabbatar cewa an hukunta kuma hukunci mai tsanani bisa ga tsananin laifin akan do'en nan jami'an tsaron da ake zargin suna da hannu wurin wannan mummunan aiki. shi hukunci da lura ana yi ne don a ja kunnen wanda ban yi ba ya ji tsoro kada yi idan aka ce za a yi rufa rufa aika kaga an cuci kasa kenan shi shugaba ya yi abin da ya dace yi amana kan rigi gwamnatin za su ɗauki hukunci su ma su ɗauki hukuncin abin da ya dace domin a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya an ce sun lura tsaron ƙasa na kowa ne tun da shugaba ya nuna da gaske yake ya kamata kowa ba shi haɗin kai a tabbatar ƙasar nan ta ta zauna lafiya irin irin waɗannan abubuwa an hana su ɗaya eh, kawai za a haka ne a hukunta duk wanda ke da hannu ganin cewa an ci amana ƙasa. to akwai wata hanya da za a bi a tabbatar da cewa hukuncin nan ya zama bayyane domin kada a yi rufa-rufa? To a da mutum da har aka bayyana eh, shugaban shugaban kasa eh, shawara akan labarai ya faɗa ai ka ga abin da kuma hukuncin da aka dauka dole za a yi jama'a bayani dan abin ya zama darasi ga waɗanda ke da amana kasa hannu su a halin yanzu. Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in tsaro a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. kamar yadda kuka ji masana sun yi fashin baki a kan sakin tireloli ba bisa ka'ida ba to ko kuma ya kuke ji ko kuma ya kuke ganin wannan dambarwa to sai ku shirya ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayinku lambar mu ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a ƙara alamar tarawa a ƙara asa sa ɗaya kafin a jiro lambobin amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to muna da kiran farko daga jihar taraba wane ne daga taraba ne ne kai ne wa <laughs> mala Ahmad ne daga Taraba Gasol Local Government, ƙaramar kuma Gasol. To mala Ahmad duniya na sarinka ka. Eh, bayanin da kuke a kai shine wanda ban ji ba, me yake bayani a kai? muna magana ne akan wato tireloli na mai guda 295 da aka kama su amma wasu suka bi baya suka je suka sake su da ba a san ko su wane ne ba ne kan shi ne muke jin ra'ayinku ah, shi sa za ka iya ka saurare mu ga kira daga jihar neja malam ibrahim eh, malam ahmad daga taraba ka iya ka kira mu daga baya wane ne daga jihar neja Ibrahim mai wancin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim duniya na sarin ka. To masha Allah wannan abin shine ake cewa abin dariya yaro ya tsinci hakori. Hmm. Domin saboda ba zai yiwu a ce tirela kwara ɗari biyu da da biyar har a shigo da ita a cikin ƙasa a cewa ba san ko na waye ba ba ma zai yiwu ba wannan. Mm. abin da muke fata kwamiti da ake kafawa a kowane lokaci akan wasu al'amura ba ma wannan ba ya kasance su ainihin wanda ake kafa ake rada akan wannan su ji tsoron Allah su rika aikin tabbatar da duk abin da suka yi ba daidai ba tabbas za a yi gobe kiyama abin da muke fata kenan to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim mai wankin hula daga jihar niger kenan ya bada ra'ayinsa to muna da kira daga kaduna wane ne kaduna eh, na ku fatan alheri na ce ina neman ku same ku ba to to to Allah yayi ka mu yau To muna salin ka. Da muna jin daɗin wannan shi na ya kuma bari na muku da abin dina jin daɗi na kan wani abu. to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar jos kuma mu ɗauki eh, wato mu je jos mu ɗauki wani wane ne daga jos a jihar plateau ne zakariya wakili daga namu to malam zakariya duniya na sarinka ka ni gaskiya na da damuwa game da abba nan domin shi shugaban kasa ya danka mashi komi da komi sai ranar ya yi jawabi sai ce duk wani damuwa a danka wa a je ofishin abba kyari to yanzu in ana da damuwa za a je ofishinsa yaushe ne zai yi revealing abubuwan da zai taimaki jama'a wannan wurin. to malam a ah. wannan mugunno ya ce ya hmm. kawo koke ya kawo koke abba kyari na dannawa ba a yi komai a kai ba yanzu ni na ga duk wani abin da gudu zai yanzu haka nan ba zai taba tafa komai ba jirgin za a take wannan magana to mun gode kwarai da gaske bari mu je kwara wane ne a kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba ina mai wasu kala-kala daga nan kwara a Najeriya. To. A gaskiya dangane da wannan labari da muka ji to abin ya zama da ban mamaki. Hmm. Gaskiya gaskiya zai wa a ce a ciki hiye da tiriloli waɗannan mai a ce wai ba a san waɗanda suka ce su ba gaskiya wannan abu ne wanda ya zama akwai mugu-mugu cikin wannan. don haka muna kira gare su da Allah da su hito su yi gaskiya duk abin da za a yi a tsaya a yi gaskiya rashin gaskiya shi ke kawo ma kasar nan taɓarɓaya shi ke kuma kawo ma shi ke sa kasar nan tana shiga cikin wannan matsaloli duk abin da za a yi a tsaya a yi tsakanin da Allah gada a yi wani mugu-mugu wannan ita ce gudun mata na gode biyoyi. To mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna? Suna na Isa Muhammad daga Ramin Kura. To bisimila Malam Isa muna sa ka. tana ba mu mamaki kwarai da gaske akan maganan eh, wannan motoci da aka ce sun yi bata hmm. gaskiya yan tsaron kasar nan namu ya tsayin daka maimakon a ce irin wannan abin yana faruwa ana ta gugu. ya kamata a gane ta ina ne motocin nan suka fita ta ina ne kuma suka bi ubangiji Allah ta ya sa a gane suka shiga kuma mataki a kan jami'an tsaron da suka fito. To mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar Kaduna din wane ne mutum na gaba a Kaduna? Abin ku bakari barka da lafiya. Yawwa barka da. To sunana Murtala ne na kiran ku daga gasar da ke a Kaduna da Najeriya. To muna sauraron ka Murtala. To To, Babu Yakubu Allah ya sa shi mai girma a ce wannan sako ya kai kunna ya kai kunna Allah ya sa a ce kuma ya ba da umarni kuma ya bi umarnin da ya bada an aiwatar da shi kuma wannan abu ya nuna ce maka abin da kullum muke faɗa da sauran ake ba da shawara cewa harkar tsaro a ƙasar nan to ya riga fa ya shiga la haulo la kuwata yayin har motoci ya har motoci sama da kusan 200 za su bata dabo shiga su taba a sani ba to Allah kaɗai me yake shiga mu da abin da ya shawara ya kamata gaba ɗaya custom a musu garan bawul suke alhakin kula da iyaka in sun gaza ne a yi musu garan bawul dukansu a yi ba masu kishin kasa su su kula mana da iyakanmu Allah ya sa a ji a gyara tashi lafiya. Hmm. to mun gode kwarai da gaske a ah, bari mu je jihar taraba wane ne mutum na gaba a taraba. kuna magana da injiniya nuhu daga taraba bismillah malam nuhu wannan maganan da nake son faɗa shine wannan maganan ya daɗe yana bayyana lokacin da kwankwaso ya yi magana aka ce yan rufa'i ya yi magana aka ce a'a ba daidai faɗa ba matan buhari ta fito ta yi magana aka ce ba daidai faɗa ba kaga abin a hankali hankali yana bayyana hmm. gaskiya ba buhari shi ke mulkin najeriya ba saboda haka to kamata mu mutanen arewa irin waɗannan abubuwa suna faruwa idan ba mun tsaya mun zage mun yi magana ba zai dawo ya mana illa ne kuma a mu arewa a nan allah ya ce maka to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar kaduna wane ne a kaduna eh baba ya kuma nake na maka fata alheri eh na gode sunana yakubu doki sabon o oh seven ina kiran waya daga nan da kafure kudu zangon katab local government to malam dot o oh eh to baba ya kuma gari ni na kai mamakin kasan nan abin da ya ke damu mu ba shi ake magana kai ba hmm. yawa to mu yanzu karfe mana boda aka kawo mana tsadar rayuwa a kasar nan kawai mu shi muke so mu ji shugaban kasa yana magana kai ba wannan magana in domin in dai ra'ayi ne wannan motocin su fa ka bata ma saboda ba amfani a gare mu to mun gode kwarai da gaske ya kamata ce ta yawa ka saurare ni ba ba ku mai gari ban gama ba to bismillah to ina jin layin ah, dot 707 ya katse bar mu je zamfara wani ne a zamfara assalamu alaikum kuna magana da hassan gusau to malam hassan muna sarin ka eh to gaskiya wanga dai abu da ya faru bai zo mana da mamaki ba hmm. kuma ka gada ma shi ya nuna alamar ita dai najeriya an dai bata kara zuri sannan su ma 'yan kasa an basu kara hmm. to idan har tayoyin mai za su iya shigowa ba tare da an san shigowa su kuma a ce wai an anshe su ko ba a san ma an anshe su ba to ta yaya a ce a baya hawaro haka cikin kasa an shigo da abu ba san kowa san ko suwa ne ne kuma an zo an sa ya kamata gaskiya Buhari ya sa jami'an tsaro na amana kuma wasu kishin kasa masu tsoron Allah wanda su shirya suke da su kare kasar su ba da karhin su da kuma rayuwarsu su kare kasar su sannan su kuma wayanda sun ka shi wayannan tirelolin ya kamata shugaba Buhari ya baya dama a je a zakulo su a hukunta su in ma hukuncin kisa ne a kashe su saboda gaskiya ya kamata a ce Najeriya ana ɗaukar kwarin hmm. mataki kan wasu abubuwa. To mun gode da wannan shawarar da kake bayarwa bari mu kada zuwa Enugu wane ne a jihar Enugu? Ina na sanin madalla direban tanka ne na na oil a Enugu. Ina kiran ku daga Enugu. To sani madalla ina jin da ba tankan ka ciki ko? A'a ni ina nan na lori daga legas na zo Enugu. Wannan abin da yasa an kama su an yi zugan ne da yawa. Inda ɗaya ce ko ba takarda komi za ka je ka ba su kuɗi su wuce. Hmm. Saboda sun taru da yawa ne amma ai ka san magana su inda za a ba su ko ina za ka wuce da wannan irin kayan namu. Hmm. yanzu in tana Legas in ka ga masu tsoro wannan kaya a ce ma ba da jiri mutum ya zo ya sai tiki da ce ma ba da jiri ka mai boda kawai za a ji mota biyu uku ba ka sani kawai an ba su kuɗi an wuce da shi kan mota ɗaya biyu duk ba ka sanin wannan abin don dai wannan kawai da yawa ne ta sa a asiriya tono. to mun gode kwarai da gaske a balan sani madalla tan direban tanka bar mu je jamhuriyar nijar wane ne a nijar eh salamu alaikum da kuma makeri Yawwa wa alaikum salam Umma Mala Ali daga dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar. Abin da an ra'ayi bisa ga wannan kamar sun da Buhari na azdoka na kasi fitar fitar masu dokan mai su ƙetara kamar kasashen waje ko su shigo nan ko su da wasu kasa ya hana da hmm. ya kamata mai umarni abin da ke su kuma jami'an tsaron sun kasan ba su yi aikin su bari wa har su doki wani da su sun su aikin na gode ba bai kuma kyari kuma ma lana daga dogon su ne jiya to mu ma mun gode kwarai da gaske kuma da kiran umma malam ne muka kawo karshen kira da za mu dauka kuma mun gode ma waɗanda suka kira to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. wasanni a takaice. tsohon shahararren dan wasan najeriya emmanuel aminike ya sami sauyin yanayin aiki a kungiyarsa ta miss almakasa da ke kasar masar wata ɗaya kenan daidai da kungiyar ta bada sanarwar naɗin aminike a matsayin babban mai horar da 'yan wasan kungiyar a ranar biyu ga watan fabrairu bayan da ta kori ta ahmed hussam to sai dai kuma a jiya lahadi kungiyar ta fitar da wata sanarwa inda take bayyana ihar dalal a matsayin sabon ta kano kuma ta bayyana sauyin matsayin aikin amurke zuwa daraktan horar da matasan 'yan wasa na kungiyar a nahiyar afirka. sakamakon karan battar karfe tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafar kasar spain da ake yi wa lakabi da el clasico da real madrid ta doke barcelona da ci biyu da nema a jiya lahadi ya samu nazarta lamuran wasanni bayyana ra'ayin koma baya da kungiyar barcelona ke fuskanta wasu sababbin matasan 'yan wasa biyu ne suka zirawa madrid kwallayen da suka bata nasara akan barcelona din a wasansu na gasar la liga wanda kuma ya bata damar hayewa saman teburin gasar tare da bambancin maki ɗaya kacala tsakanin su masu shari'a akan lamuran wasanni na ta'allaka kuma bayan da barcelona ke fuskanta da tsofan 'yan wasanta musamman gwarzon dan kwallonta lionel messi da ake ganin tauraron sa ya so mu disashewa. Ba shakka za a ce lokacin Messi ya zo domin waɗannan yaran guda biyu da Real Madrid ta saya a 'yan wannan shekarun wato Vinicius Junior dan Brazil da kuma wannan Mariano Diaz wanda su biyun nan suka saka kwallo guda biyu a kwallo da aka yi ta El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid ya nuna cewa matasa sun zo ya kamata su Messi su ja baya domin lokaci ya riga ya an samu matasan za su yi wannan wasa. Amma shawara anan shine ba tabbas messi lokaci ya yi domin an samu wasu ta matasa suka karya lagonai kuma za su ci gaba da ɗaukaka wannan wasa ta ƙwallon kafa har ya zuwa nan gaba domin shi kam lokaci ya yi kila in ya ɗaga ya bar wannan club din ya samu sa'ad da ya yi wata wasa a wani wuri kafin shiga shi su ja daga baya. a fagen dambe kuwa zakaran duniya ɗan ƙasar birtaniya anthony joshua zai fafata da Kubrat Pulev a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekara a filin wasan kungiyar Tottenham Hotspur ta Ingila. Pulev dan kasar Bulgaria mai shekaru 38 shine abokin karawa na tilas ga Joshua dan asalin Najeriya da ke rike da kambin gasannin WBA da kuma WBO. Joshua ya koma kwato kambinsa bayan da ya galabar doke Andy Ruiz a watan Disamban da ya gabata. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti hamsin da bakwai na yamma. Ga kuma Yusuf Harande ya dawo da labarai a takaice. baba a takaicen dai ana ci gaba da samun ɓallar cutar coronavirus mai haɗari sosai a wasu sabbin ƙasashe a yau litinin a daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a china inda ta samu asali ya yi raguwa mafi yawa sosai cikin makonni shida sannan aka sallami ɗaruruwan marasa lafiya daga asibiti a ƙasar. hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen china ya ninka adadin da ake samu a wajen china da kashi tara an samu bullar cutar a biranen berlin new york da kuma moscow koriya ta arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin koriya ta kudu la yau litinin wannan shine karan farko da koriya ta arewa ta harba makaman a wannan shekarar makaman dai an harba su ne daga yankin wunson kusa da gabar teku da ke yankin arewa arewa yake yankin koriya ta arewa a gabashin kasar a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta koriya ta kudu ba su dai bayyana waɗanne irin makamai ne ba kuma da irin adadin zango da suke iya kaiwa. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da shirin wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya alhaji ali gana mazaunin mubi a jihar adamawan najeriya da iyalansa na karuwan 'ya'ya maza alhassan da husaini yan biyu da ya samu sai dai alhassan ya koma to mu haka ne muke roƙon allah ya raya wato husaini kenan muna mika gaisuwa zuwa ga iyalansa alhaji ali gana mazaunin mubi. sai dai kada manta za iya zuwa wato shafukanmu na sashen hausa wato com kenan domin sauraren sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri da julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan dare voitex zanga-zanga baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku allah babu alkhairi don nasa amin summa amin salamu alaikum